Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yau 28 ga watan Maris ɗin shekarar 2022. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun tarayya a abuja najeriya ta hana belin tsohon mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari da wasu mutane shida za ku ji dalili idan muka leƙa jihar anambra da ke kudancin najeriya koyaya ta kaya a yau litinin bayan da sabuwar gwamnatin farfesa charles sholudo ta yi kira ga jama'a da su watsi da umarnin zaman gida wato wanda 'yan kungiyar ipoc suke tilastawa mazauna jihar ki a kowace ranar litinin yanzu gaskiya mutane ne sai na kasuwanci ba a wakilin kasuwa da sauran amma akwai yaro na da yaje makaranta ya dawo yake ba makaranta kowa yana tsoron kare su fito ya haɗu da abun da bai sani ba mutane sun riga sun tsorita gaskiya ba a fitan aiki. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labarin wasanni wanda Murtala Faruk Sanyi na shi ma zai shigo mana da shi. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare kuma suka yi kira ga ƙungiyar da ta sake buɗe makarantu wa mata ba tare da ɓata lokaci ba. Mambobin kwamitin sulhun sun ƙara jaddada 'yancin samun ilimi ga duk 'yan ƙasar Afghanistan ɗin. da ya hada da 'yan mata bisa ga bayanan majalisar ɗinkin duniya a jiya lahadi a satin da ya gabata ne taliban ta janye sanarwa da ta yi na cewa za a buɗe manyan makarantun 'yan mata suna masu cewa za su ci gaba da zama a rufe har sai an bullo da wani tsarin da ya dace da shari'ar musulunci kafin a buɗe su amurka ba zato ba tsammani ta soke ganawar da za ta yi da taliban a doha da aka shirya yi don magance manyan matsalolin tattalin arziki saboda wannan shawara da ta yanke a cewar jami'an amurka a ranar juma'a shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ɗiyocin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko yayin da ukraine da rasha suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da ɓata lokaci ba abin da zelensky ya ce kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin lahadi ya kara da cewa akwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na ganin ido a turkiya wannan ba abu ne maras kyau ba bari mu ga sakamakon tun da farkon jiya lahadi a wata hira da 'yan jaridun rasha zelensky ya ce a shirye ukraine take ta zama 'yar ba ruwana a matsayin wani bangare na yarjejeniyar zaman lafiya idan hakan ya zo da tabbaci daga bangare na uku sannan aka kada kuri'ar raba gardama a kai kamfanin dillancin labarai na reuters ya zayyano wani makusancin zelensky na cewa turkiya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da za su iya zama masu tabbatar mai ukraine tsaronta turkiya tana shirin karɓar bakoncin sabuwar tattaunawar 'Yan majalisar dokokin kasar El Salvador sun ayyana dokar ta ɓaci kamar yadda shugaba Nayib Bukele ya buƙaci su yi, wanda hakan ya ƙara ƙarfin 'yan sanda da kuma tauye 'yancin jama'a yayin da ƙasar ke fuskantar ruruwar zubar da jini da yake da alaƙa da ƙungiyoyin daba wanda ya sanya rasa rayuka da dama cikin kwanaki biyu. Wannan ƙaramar ƙasar ta yankin nahiyar Amurka ta tsakiya ta sha fama da rikice-rikicen ƙungiyoyin daba. 'Yan sanda sun ba da rahoton kashe mutane 62 a ranar Asabar kaɗai da wasu guda sha hudu a ranar Juma'a. 'Yan sanda da sojojin ɗauke da bindigogi kuma sanye da kayan kariya sun yi sintiri kan tituna jiya Lahadi. yayin da majalisar tsaro ta sanar da kame akalla mambobin ƙungiyoyin daba 400 daga mara salvatrucha ms-13 da barrio 18 da ake zargin su haddasa rikice-rikice a kasar ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar daba ba kuma za mu gajiya ba har sai mun kama waɗannan masu laifin kuma an musu hukunci bisa ga lafazin 'yan sandan farar hula na ƙasa a shafin twitter Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin bayan ya gana da sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken bennett wanda ya gana da blinken a birnin kudus a jiya lahadi a gefen taron koli mai tarihi na jami'an diflomasiyar isra'ila da na larabawa yana cikin ƙoshin lafiya kuma zai ci gaba da aikin shi daga gida kamar yadda aka tsara bisa bayani daga ofishinsa haka kuma a jiya lahadi ne bennett ya ziyarci garin hadera a arewacin isra'ilar bayan da 'yan bindiga suka harbe 'yan sanda biyu a wani hari da 'yan isis suka ɗauki alhakin kaiwa 'yan sandan sun ce jami'an yaƙi da ta'addanci da suke kusa suka kashe 'yan bindigar waɗanda jami'an leƙen asirin isra'ila suka gano a matsayin larabawan isra'ila ne da suke aiki wa ƙungiyar isis A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata babbar kotun tarayya a abuja babban birnin najeriya karkashin jagorancin mai shirya emeka inwite ta ki amincewa da bukatar ba da belin dakataccen mataimakin kwamishinan 'yan sanda wato dcp abba kyari a zaman da ta yi a yau litinin wannan shine karo na uku da kotun take kin amincewa da bada belin kyari da wasu mutane shida da hukumar ndla e ta shigar da su kara a gaban kotu kan zargin safarar miyagun kwayoyi daga abuja ga rahoton da wakilin murya amurka halima abdulrauf ta aiko mana Daga ranar 29 ga watan Yulin shekarar 2021 ne labarin alakar DCP Abba Kyari da ɗan damfarar nan ta yanar gizo Abbas Raymond da aka fi sani da Hush ya mamaye kafafen yada labarai lamarin da shi Kyari ya musanta batun tare da ƙarin bayanin cewa a shekarar 2019 ne Abbas ya tuntuɓe ofishinsu don ƙarar wani da ya yi barazanar kashe iyalinsa. Babban daraktan yada labaran hukumar NDLA Femi Babafemi ya tabbatar da hukuncin babbar kotun yana mai cewa DCP Kyari da sauran waɗanda ake zarginsa da su na tsare a gidajen gyara hali na kuje da Sileja zuwa ranar 28 ga watan Afrilu da za a koma kotu. Uh, a bangaren lauyan DCP Abba Kyari kuwa ga ƙarin bayani. Kuma barisa Hamza Nuhu Dantani ina ɗaya daga cikin tawagar lauyoyi da suke kare Abba Kyari. Kisan hukuncin kotu ba wadda zai yi gardama da shi. Kuma abin da ta zartar dole za mu iya muyi yi mu baya ba dcp kyari ba kawai da shi da tsohon mataimakin shi sodi je uba wato dalilai da shi alkali ya dogara da shi shine akan cewa idan an bar su a beli za su iya kamar interference with the investigation na farko na biyu wai akwai ɗaya daga cikin 'yan sandan da ake nema shi ma ya gudu baya nan to wannan dalili sun kafa hujja da shi akan cewa su ma za su iya bin sahun wannan dan sandan da ya gudu kuma da cewa wai dcp abakari su a america tana neman sa ruwa a jollo wannan zai karar karfafa su goya da zai zo kotu ba su sun kafa hujjojinsu da wadda amma mu a damu fahimta a matsayin sa duk wannan hujjoji ne wadda ba gamsassu ba idan da a ce zai yi shiga hurumin binciken da su yan jele suke yi ai da sun yayi shi da kansa ba ya kawo kanshi wajen yan sanda da kuma su yan sandan ne da kansu suka ɗauka suka miƙa shi kuma tun da miƙa shi a matsayin doka ta nuna cewa shi ba mai laifi bane his presumed innocent shi ma barista haruna magashi ya yi ƙarin bayani a game da shari'ar dcp kyari al'amarin beli dama tanadin doka na abin da ake kira administration of the criminal justice act sashi na 162 zuwa 163 sun yi bayanan yanayin ba da beli kamar shi cajin da ake yi wa shi dcp abba kyari caji ne wanda idan an kama shi da laifi yana fuskantar hukunci wanda ya haura shekara uku to abin da doka ta tanada dama shine wanda ake cajin shi da irin wannan laifin za a iya ba da shi beli hankali amma sai kotu ta lura da waɗansu abubuwa cewa idan an sake shi akwai yiwuwar ya sake aikata wani laifin sannan idan an sake shi akwai yiwuwar ya yi abin da ake kira tamfarin da evidence ma'ana zai iya shigo shaidu waɗanda ake da su ko wasu abubuwa da za a gabatar a kotu zai iya ta'ammali da su sannan idan aka sake shi akwai yiwuwar ya tsere ke kenan ko wani abu makamancin wannan so duk doka ta tanada. Idan ana iya tunawa dai wannan shine karo na uku da kotu ke yin watsi da bukatar ba da belin DCP Abba Kyari a bisa dalilai da suka shafi yiwuwar mu'amala da shaidu. Ko a zaman kotu na ranar sha huɗu ga watan Maris din nan sai da mai ɗakinsa ta sume a cikin kotu yayin shari'ar mijinta a cikin watan Maris masu sai da labarin cewa rundunar 'yan sandan Najeriya da ma ma'aikatar shari'a na kokarin kare Abba Kyari don kar a mai da shi Amurka ya fuskanci tuhuma. Sai dai ministan shari'a ya nisanta gwamnati da yin hakan. nima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya. To a jihar Anambra da ke kudu maso gabashin Najeriya an samu rabuwar kawuna dangane da umarnin da sabuwar gwamnatin Farfesa Charles Sholudu ta bayar. na cewa jama'a su yi watsi da umarnin zaman gida da kungiyar ipop take wa jama'a su a duk ranar litinin inda yayin da wasu suka fita kasuwanci wasu kuwa sun zauna a gida ne gudun abin da ka iya biyo baya daga umahiya ga rahoton da alphonsus okrige ya aiko mana an samu bambancin ra'ayi tsakanin gwamnatin jihar anambra da ma'aikatan jihar kan batun umarnin da gwamnati ta ba da cewar kowane ma'aikaci ya rika zuwa ofis a kowace ranar litinin duk da cewa al'ummar jihar na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan awarin biafra masu tursasawa jama'a zaman gida a wannan ranar a 'yan kwanakin da suka wuce ne gwamnatin jihar anambra karkashin jagorancin sabon gwamna farfesa charles soludo ta umurci ma'aikata su kawo karshen umarnin zaman gida na kungiyar ipob mai fafutukar kafa kasar biafra ta hanyar fara bayyana a wuraren aikin su a kowace litinin ko kuma gwamnati ta ɗauki mataki a kansu to kome wasu ma'aikatan ke cewa akan wannan kwamrad cewa Orizu ita ce shugabar kungiyar Kodago ta jihar Anambra. Ta ce Farfesa Soludo sabon gwamna ne da ya fara aiki kuma yana aikinsa ne bisa wannan umarnin da ya bada. Amma idan har zai iya tabbatar mana da tsaro ba mu da matsala da zuwa aiki a ranar Litinin. Shi kuwa tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya jihar kwamrad Jerry Nnubiya ya yi na'am da wannan da cewa Ya ce idan gwamnati tana iya samar da isasshen tsaro, ina tunanin jama'a za su fita gudanar da harkokinsu ba tare da wani tsoro ba. Yanzu dai kowa na tsoro ba wanda ke son sadaukar da ransa. duk da cewa ana tafka asara da wannan zaman gidan da ake yi a kowace litinin. Mr. Chidi Wabadolu ne yake cewa tabbatarwa jama'a cewar za a kare rayukansu ce magana saboda idan ba tabbacin wannan ba wanda zai je aiki a ranar litinin to sai dai gwamnatin jihar anambra tana mai cewa ta ba da umarnin zuwa aikin ne saboda ba matsalar tsaro bace ke sa ma'aikata zaman gida a ranar litinin kamar yadda sakataren gwamnatin jihar farfesa osita belu ya bayyana ya ce ma'aikata da dama yanzu sun ɗauki ranar litinin a matsayin ranar hutu gwamnati tana da motocin jigilar ma'aikata daga sassa daban-daban na jihar amma ba sa amfani da wannan damar ban ga dalilin da ya sa waɗanda suke da hanyar zuwa aiki ba sa zuwa aiki To koya ta kaya a jihar Anambra yau Litinin musamman a Oka babban birnin jihar. Alhaji Gidado Siddiki wani mazaunin garin Oka ne. Eh yanzu gaskiya mutane dai na kasuwanci a gefen kasuwa da sauransu. Amma akwai yaro na da yaje makaranta ya dawo yace ba makaranta. Kowa yana tsoron kare ya so ya fito ya hadu da abun da bai sani ba. Mutane sun riga sun tsorita gaskiya ba a fitan aiki. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60 a matsakaicin zango. ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuwa za su iya jin a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. aljirai da ragunan daya. da yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ibu malumfashi zai gabata mana da rahoto na musamman. A Najeriya yanzu dukkan manyan jam'iyyun biyu wato apc da pdp sun kimtsa gidajensu don yin takarar zaben baɗi na shekara ta 2023 apc dai mai mulkin najeriya ce kuma ta zaɓi sanata abdullahi adamu daga shiyar arewa ta tsakiya kamar dai yadda jam'iyyar pdp ta zaɓi sanata iyoshi ayo daga shiyar arewa ta tsakiya a matsayin shugabanta masu fashin baki game da harkokin siyasa sun bayyana cewa wannan tsari ya kama turbar mulkin karɓa-karɓa kenan da ake ta magana a kansa can baya hakan ya sanya na tuntuɓi dr yakubu haruna ja'i malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta jami'ar jihar kaduna shin dokta, meye makomar jam'iyyun siyasar apc da pdp yanzu ganin cewa sun gama yin manyan tarukan jam'iyyunsu Um, na farko dai za ka duba cewa duka jam'iyyun guda biyu sun aje shugabancinsu a tsakiyar najeriya wato arewa maso tsakiya sannan kuma alamu na nuna cewa yanzu ko ce za ta fara tsarin waje zame mata shugaban kasa ita dai jam'iyyar apc idan ka kalle ta wannan daman da suka samu suka yi shi lafiya suka gama ya nuna cewa sun kamo hanyar warware rikice-rikicen da suke shi na cikin gida sannan kuma a yanzu eh, hantsiya dubiru da yi kallo ya koma sama za a kalla a gani me tsarin suna na waye za su tsaye da takarar shugaban kasa sannan alamu na nuna cewa jam'iyyar apc za ta fi karkata ne wajen yankin da ba yankin yorubawa ba wato kila ba za ta ba da mulkin nan ga yankin yorubawa ba za ta mika shi can yankin su jonathan ko kuma akasin haka din ita kuma jam'iyyar pdp bayan ta gama wannan convention din za ka lura cewa ita ma tana nuna cewa yanzu za ta gyara da ta cikin gida sannan kuma za ta ɗauko gyara ta yin yadda yake za ta gawa za ta tsaye da takara yadda za su kwaci mulki a hannun jam'iyya mai mulki wala Allah ita ma ɗin da ya fito da ɗan takara a kudu amma kuma za a iya fita da ɗan takara arewa a PDP. Saɓanin APC ita lissafi ya nuna gaba ɗaya dai a kudu za su fita da ɗan su Da farko dai dukkan jam'in guda biyu aikin da ke gaban su shine tsaye da ɗan takara na gwani tukunna. Ita APC idan ta tsaye da wanda yake sashin Yarubawa da alamun ba ta samu kuri'a da yawa ba a arewa saboda arewa za su fi bukata a kai shi yankin kudu maso kudu. ita kuma pdp idan tana son ta ci zaɓe ta kuskura ta tsaye da ɗan kudu to ba za ta samu ƙuri'u ba sosai amma da za ta tsaye da ɗan arewa to akwai yawan za ta fi samun ƙuri'u da yawa sakamakon cewa ita apc ta tafi can yankin kudu pdp da za ta tsaye da ɗan arewa za ta fi samun ƙuri'u da yawa mafi rinjaye akan apc wannan game da ɗan takara kenan. ko da ni jam'iyyun biyu za su yi amfani da shi wajen yakin neman zaɓe idan an fara gadan ganin cewa dukkan su sun yi fama da matsala ta rashin tsaro da kuma dai abubuwa dai makamanta juna. Dukkan jam'iyyun guda biyu sun caccaki juna a baya akan taɓarɓarewar lalacewar ƙasar nan kuma su kuma an gade sun zama abu ɗaya ba wacce ta zo ta yi wani abun da ta taka rawa da za a ce wannan in ita ma ta fi wancan. a alal misali yanzu jihohin da ke arewa sun riga sun ɗanɗana apc sun sha wahala ba abin da za zaka gaya musu na apc su ji daɗi musamman jihohin da suke arewa maso yamma a jihohi irin su zamfara irin su sokoto su kebbi su katsina da kaduna sun sha wahala na rashin tsaro a wannan hali ba abin da za gaya ma mutanen da suke wasu yankuna waɗannan jihohin da na lissafa da zai sa su fito su yi zaɓe alal misali a kaduna in ka ɗauki ƙaramar hukuma kamar giwa igabi cikun da binnin gwari to mutane da yawa fa yanzu ba ma a gidajen su suke zaune ba suna fusace da fushi a kan gwamnati ba matsalan su ma iyan da ke mulki ko ba ita ba dukkan jam'iyyun a wajen su abun banza ne karya ake masu ba a basu tsaro idan ka tsallaka jihar katsina ita ma mafi yawa da ranar hukumomin ta haka ake cikin wahala mutane na zaune ne a matsugunai mabambanta in za ke kokarin gana a tattaro da ita saboda haka wannan akwai kalubale kwarai babba akan dukkan jam'iyyun guda biyu to daka da yake ana cewa cikin ido ake tsawuriya kana ganin a kimiyyance ta fuskar siyasa akwai wani hanyar da za a gyara kafin wannan lokaci ko kuwa daga nan ya zuwa lokacin zaɓe dinnan da za a yi wajen gyara al'amuran da suka danganci tsaro da kuma inganta rayuwar al'ummominsu don samun kuro? Dama ta siyasa ta gaji haka. Ita dai gwamnati mai ci har yanzu tana da tana da wuka da nama. lokaci bai kware mata ba duk wannan rashin tsaron da take da shi a yankunan nan a cikin wata ɗaya biyu in ta so ta tsaya ta yi abin da ya kamata za ta magance wannan za ta kuma kamo duk wanda suke da hannu a wannan abin ta hukunta su amma idan ta tsaya tana tafiyan hawainiya to tabbas yana nuna ma talaka cewa ita ma din dai abu ɗaya ce abin da ta zargi gwamnatin ba ta pdp to ita ma na an kama ta da shi ita kuma jam'iyyar pdp tana da lokaci yanzu da za ta shiga lunguna da sako in tana son ta yi kamfen don mutane su fahimci cewa eh kamar da ta faɗa a baya cewa ta yarda ta ɗauki laifuffukan da ta yi a baya tana neman a yafe mata kuma za ta gyara abin da ke ƙasa dai shine dukkan jam'iyyun ba su ɗauko hanyar gyara ba dalilin ne sa na ci haka kuwa shine jam'iyya mai mulki a lokacin da take wancan convention a abuja an samu hare-hare a wasu wurare da yawa mabambanta sannan kuma 'yan takarkarin da suka fito a jam'iyyar dukkan su babu wani abin da suka yi na a zo a gani ko da su ziyarce su su kyautata masu su ba su kyaututtuka na abin da ya shafi tallafi ita kuma har yanzu pdp tana da alamun halin ta nan dai na da na ta zauna daga ita sai 'yan siyasa su ce su murkushe su shiru ba su nuna cewa suna tare da talaka ba su dawo su bi waɗanda suka gajiya suka sha wahala yaƙi ya jiji da su ya fata-fata da su su taimake su ba so dukkan jam'iyyun guda biyu mai neman ƙuri'an talaka dai ya kamata su zo su zauna su kalla me da su yi wanda talaka zai ji ba dan jam'iyya kadai wanda yake yana tare da su don zai je kaɗa masu ƙuri'a ta primary election ba idan talaka ya buɗe ya gaji da ƙaryan a ce wannan jam'iyyar ta fi wancan talaka kawai yanzu idan shi ya buɗe yana so zai zaɓe ne akan cancanta ba maganan jam'iyya ba hakan ya sanya na tambayi wasu daga cikin 'yan najeriya majishin shin yaya suke kallon zaben na bana zai kasance suna da juma to mu dai kallon mu na zaben banan nan yadda apc suka yi zaben su ya danganta mu ga rawan da shi chairman nan zai yi yadda zai jawo jama'a ya nuna musu abin da yake shi ma ɗayan fati ɗin pdp eh. ya danganta yadda su ma suka tafiya da mutane don mu yan najeriya yanzu eh, ba wai zabe fati bane ne amma mutum ne duk wanda apc suka fitar da shi in mun ga nagari ne za mu bi shi in kuma pdp sun fitar da nagari za mu bi shi shine namu mu dai cancanta muke so to na usman sa to gani na a game da zaben gaba shine ni a nawa ba ruwara da jam'iyya ina so in kalli wanda za a tsayar in ga me zai yi mu in ya taba yin da me yayi kawai ra'ayi na kenan in ba haka ba ba ruwana da wata jam'iyya ni ne malam umar Ruwaya. ni kan bani da wanda na yi sha'awan in zaɓa a lokacin da an kai zaɓa da ni da iyalina face buhari da kyakkyawan manufa na tunanin da yi na yi na game da shi da ya alkawarin zai yaƙi azalumai da wa'anda duk ga sunan suna abubuwan da bai kamata ba a najeriya to allah da ikonsa daga baya na zo na gane duk yana daddare da waanda mayagan da ba su soya aikin da ya kamata ba an buga an buga na ga tun da shi ɗin ya zo da wannan manufai kuma an hana shi aiki to a tunanina ban ga wanda kuma zai zo kuma ya zo sak ɗaya da aikin da ya zo da niyan yi ba shi yasa ni da kaina na yi tunani kawai in na siyasa ta bakin wasu 'yan najeriya kenan game da yadda suke kallon zaɓe mai zuwa. Sani Shabi Malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Ta yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Yan wasan kasar Ghana sun sauka Najeriya domin fafatawa ta biyu da kasar a wasan fitar da gwani ta neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya 'yan wasan na black stars a karkashin jagorancin kocin ƙasar wato addo sun sauka a filin jirgin saman ƙasa da kasa na nnamdi azikwe da ke abuja babban birnin najeriya da ranar yau litinin gabanin fafatawar da za a yi a filin wasa na mashur abiola a nan abuja a gobe talata fafatawar farko da aka yi a kumasi ƙasar ghana a ranar juma'a ta karkare ne a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo lamarin da ya sa kowace kungiya take kokarin ganin ta kai ga gaci a wasan na gobe. sunana malam bello abubakar sokoto to ka san ita kwallon ta man mace mai ciki amma dai ga alama najeriya mun za ci so da kaga mun je gidansu mun fi su samun chances na mu wasa amma allah bai kaddara mu wa to yanzu sun zo gidanmu insha allahu za mu kare da su da yadda allah mun hisu zarata 'yan wasa 'yan bai 'yan wasan gaban da 'yan wasan gaban su ba ma tsara ba ne 'yan wasan gaban mu zara ta 'yan wasa ne a duniya an sadda su to za ka insha Allah ina ganin mu za mu ci wasan nan Allah yadda to amma su kansu 'yan kasar ta Ghana sun bayyana cewa a yanzu sun gano sirrin na Najeriya kuma a shirye suke su ga cewa lalle lalle su ne za su yanki wannan tikiti idan suka zo Abuja ai Alhaji Faroko ai ba haka ba haka abun yake tafiya ba da sun gane bakin zaren Aida sun ci mu a can a gidansu yan kallo sama da wajen dubu sittin suka shiga kuma su ne suka supporting amma ai ba su ci mu ba su da kuma ma yanzu za su zo gidan mu kuma Allah su za mu rawar ai ba nan take ba ko mu ai mun gano inda abin gan take ai ba wani abu ne ball akwai sai a ciki amma dan mun fi su chances na mu samu nasara in ka bi in ka bi an wasan mu ɗaya bisa ɗaya yan wasa gana ɗaya bisa ɗaya ko wani kan duba amma mun fi su aiki. a ɗaya ɓangaren kuma rahotanni na bayyana cewa 'yan wasan ƙasar masar ma sun sauka a senegal domin fafatawarsu ta biyu a wasannin na ƙarshe na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta bana masar ɗin ce ke kan gaba a karawarsu ta farko bayan da ta doke senegal da ci ɗaya da nema wanda ya sa ake ganin ta kama turbar samun shiga gasar ta duniya ta wannan shekara a qatar to sai dai kuma manazarta na ganin cewa ba a nan gizo ke sakar ba har sai an buga wasa na biyu a gobe domin tantancewa da zakara murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria yanzu kuma sai labarai a takaice cewa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce wucin kasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko yayin da Ukraine da Rasha suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da ɓata lokaci ba, abin da Zelensky yake cewa kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. ya kara da cewa akwai dama da kuma bukatar tattaunawa ta ido na ganin ido a turkiya wannan ba abu ne maras kyau ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa a matuka game da shawarar da shugabannin taliban na ƙasar afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gabarar firamare kuma suka yi kira ga kungiyar da ta sake buɗe makarantu wa mata ba tare da bata lokaci ba Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan an lafiya mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan na safa agogon Ghana. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da kuma julie ladies gresham wacce ta hada shirin sai injiniyan mu jona cummins ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu karasa yinin lafiya